daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. قلبي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mushaba adam ne tare da ku a wannan fitowar wacce ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu su ne labarin duniya da dumi su muna ɗauke da shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau abinda zai biyo ba ne shirin tarbiyya sai mu karkare da shirin nan naku na muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu. Labarin duniya da farko ga kanunsu. A Gaza Falasina 150 ne suka yi shahada yau Lahadi. demokuraɗiyyar congo ƙungiyar m23 ta kuri faran hula zuwa ƙasar rwanda majalisar ɗinkin duniya ta ce yunwa ta fara tsanani a duniya tun daga shekara ta 2024 to yanzu sai a gaya zama domin ajiye cikakkun labarin duniyar a gaza an sanar da shahadar falasinawa 150 a yau lahadi mai magana da yawon masu ayyukan ceto a yankin gaza ya sanar da cewa daga safiyar yau lahadi zuwa marice adadin fadasiyan wanda suka yi shahada sun kai ɗari da hamsin. mahmud albasal ya faɗa wa tashar talabijin ɗin almayadin cewa hare-haren na haramtaccen ƙasar isra'ila sun fi tsanani ne a arewacin zirin gaza kuma kai tsaye suka kai wa sansanonin 'yan hijira hari da yake magana akan kayan aikin da suke amfani da su domin yin ceto albasal ya ce kaso 75 cikin ɗari na kayan aikin nasu sun tsaya musamman ma dai motoci kuma rashin makamashi ne sa ba su iya amfani da su hakanan kuma ya yi ishara da amfani da yunwa da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi akan falasinawa sannan ya ƙada cewa da akwai dubban falasinawa da suke yin bacci ba tare da sun samu burodin da za su ci ba a wurare uku da sojojin mamaya ɗin suka yi wa mutane kisan kiyashi adadin shahidan sun kai ɗari da hamsin kamar yadda jami'in aikin ceton ya shaida wa tashar talbijin ɗin almayadin daga cikin yankunan da akwai bet lahiya da fallujah da ke arewacin jabaliya su kuwa asibitocin yankin na gaza suna wato suna sun daina aiki baki ɗaya saboda hare-haren da sojojin mamaya suka kai musu asibiti na ƙarshe da harin sojan mamayar ya shafa shine asibitin indonesia wanda daga shi ya zama na babu wani asibiti guda ɗaya da ya saura mai aiki a arewacin gaza dama da sojojin mamayar sun baje asibitin bait hanun da ƙasa suka kuma ragargaza asibitin kamal adwan da ke arewacin gaza. a labanan soja ɗaya ya jikata sanadiyar harin da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai da jirgin sama marasa matuƙi jirgin na sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kai hari ne dai a yau lahadi akan hanyar da ta raba tsakanin garin bayt yahun da bai wato da binci jubail da ke kudancin labanan a garin kafar kallama wani jirgin sama maras matuƙi ne ya jefa bama-bamai masu sauti a kusa da wani gida da dama can sojojin haramtaccen ƙasar isra'ilan sun rushe shi harin na sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana cikin ci gaba da keta hurumin ƙasar labanan da take yi wanda ya wuce dubu biyu tun daga tsagaita wutar yaƙi a ranar 27 ga watan nuwamba na shekara ta 2024 bugu da ƙari haramtaccen kasar isra'ila ta girke sojojinta a cikin wasu wurare guda biyar da ke kan iyaka wanda shi ma keta ƙa'idojin yarjejeniyar ce ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah a labanan ta sha yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi duk abin da za ta yi na matsin lamba domin fitar da 'yan sahiyoniyar daga cikin ƙasar ƙungiyar ta hezbollah ta sha nanata cewa ba za ta ci gaba da zuba idanu tana kallon haramtaccen ƙasar isra'ila tana keta hurumin wannan ƙasa ba to waɗannan labaran suna zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na marar jamhuriyar musulunci ta iran a can jamhuriyar demokuraɗiyar congo ƙungiyar m23 ta kori fararen hula zuwa ƙasar rwanda rahotanni daga ƙasar demokuraɗiyar congo sun ce a ranar cikin da ta gabata kungiyar 'yan tawaye ta m23 ta kori farin hula 181 daga garin goma zuwa kasar rwanda kungiyar ta zargi farin hular da ta kora da cewa ba 'yan asalin demokradiyyar congo ba ne asalinsu daga kasar rwanda suke bugu da ƙari an gabatar da wasu dubban mutane tare da iyalansu da aka ɗauke su wato da ake ɗauka cewa masu laifi ne kamar yadda wannan ƙungiyar ta ambata. wanda kuma aka zuba su a cikin manyan motoci a yankin karanga da ke yankin kivu ta arewa mafi yawancin iyalan da aka ɗauka suna a yankin da yake a ƙarƙashin ikon ƙungiyar 'yan tawaye ta democratic forces for liberation of rwanda fdlr a takaice gwamnatin rwanda da kuma ƙungiyar ta m23 suna zargin wannan ƙungiyar ta fdlr da cewa tana tafka laifuka a yankin da ta riƙe rahotanni sun ambaci cewa mafi yawancin waɗanda aka kora ɗin suna zaune ne a cikin hemomin 'yan hijira da ke yankin sake da ba shi da nisa sosai daga garin goma mai magana da yawon hukumar 'yan hijira ta majalisar ɗinkin duniya eugene bayon ta bayyana cewa an miƙa mutane 660 zuwa ƙasar wanda a ranar asabar ɗin da ta gabata ita dai kungiyar m23 wacce ta shimfiɗa ikonta a mafi yawancin yankunan da suke gabashin demokradiyyar congo tana samun cikakken goyon baya na rwanda wacce ta aike mata sojoji har dubu hudu suna taimaka mata majalisar ɗinkin duniya ta ce yunwa ta ƙara tsanani a duniya daga shekara ta 2024 a wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ɗin ta fitar a cikin kwanakin nan ya bayyana cewa tun daga shekara ta 2024 yunwa da ake fuskanta a duniya ta ƙara tsanani domin ta shafi mutanen da sun kai miliyan 295 rahoton ya ƙara cewa wannan adadin na mutanen da ke fama da yunwa mai tsanani suna warwatsa ne a cikin ƙasashe hamsin da uku na duniya a juma'ar da ta gabata aka fitar da wannan rahoton hakanan kuma an bayyana cewa idan aka kwatanta yunwar da aka yi fama da ita a shekara ta 2023 to da aka shiga shekara ta 2024 an samu karuwar masu fama da matsanciyar yunwar da adadinsu ya karu da wato miliyan goma sha uku da ɗigo bakwai shekaru shida kenan a jere ake samun karuwar yawan mutanen da suke fama da yunwa an kaddamar da wannan rahoton ne dai a ƙarƙashin ƙawancen ƙasa da ƙasa na faɗa da ƙarancin abinci a duniya wanda a takaice ake kira da gnafc wanda ya ƙunshi hukumar abinci ta duniya fawon da kuma shirin abinci na duniya wfp da sauran ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba masu bakin fada a ji a wannan fage na abinci babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana alƙaluman da aka fitar na adadin masu fama da matsalancin yunwa da cewa wani adadi ne wanda bai girgiza duniya ba domin duniya tana tafiya ne a karkace. wani sashe na rahoton ya ambaci dalilai da dama da suka haddasa shiga wannan yanayi na yunwa da suka hada da talauci kuma bayan tattalin arziki sauyin yanayi mai tsanani sai dai kuma rikice-rikice da fadace-fadace su ne babban umul haba'isi ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla yanzu sai a ga ma domin a ji jerin shirye da muka sanar muku tun da fari da su ne ko kun san duniyar mu a yau shirin tarbiyya da kuma murai masu rare da haka muke ban kwana da ku. Ko kun san. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro yau lahadi 28 ga watan ordibehesh shekara ta 1404 hijira shamsiya wanda ya daidai da 20 ga watan zulqida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da 19 ga watan mayun shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan urdubahesh shekara ta 439 hijira shamsiya aka haifi giyathuddin abul fatahi umar dan ibrahim khayyam nishaburi wanda aka fi sanin sa da umar khayyam a garin nishabur da ke arewa maso gabacin ƙasar iran umar khayyam dai babban malamin ilimin lissafi falsafa addini da kuma likitanci ne a zamaninsa yana daga cikin fitattun malaman zamaninsa wa'anda ake ji da su ya kuma fara karatu a mahaifarsa nishabur bayan samun ilimi a fannonin ilimi da dama umar khayyam ya zama fitaccen malami a ilimin adabin farisanci da tsara kasidu masu ƙayatarwa koyarwa a cikin harshen sannan yana aiki da ilmomi da ya samu a bangaren taurari da likitanci da sauransu halin yanzu a nan iran da umar khayyam yana daga cikin manya-manyan malaman ilimin sanin harshen farisanci da ya taimaka wajen bunƙasa wannan harshen khayyam ya rasu a shekara ta 518 hijira kamariya kuma kabarinsa yana cikin garin Nishabur da ke arewa maso gabacin ƙasar Iran a halin yanzu. A nan Iran da rana 28 ga watan Ordibehesh rana ce ta girmama wannan masani ɗan ƙasar Iran. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 221 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan mayun shekara ta 1804 miladiya majalisar dokokin ƙasar faransa ta gudanar da zaɓe inda ta amince da napoleo bonaparte ya zama shugaban wannan ƙasar don haka bayan shekaru goma sha biyar da juyin juya halin faransa tsarin sarauta ya sake dawowa ƙasar faransa sai dai bayan ya yi shekaru goma yana mulkin ƙasar faransa kuma bayan yakin da ya shiga tare da kasashen turai a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 1814 bayan da aka sami nasara a kansa an tilastawa na polio gudun hijira an tilastawa na napoleon gudun hijira a wani tsibiri a kasashen turai da haka kuma aka kawo ƙarshen mulkinsa na kama karya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 195 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan mayun shekara ta 1830 miladiya sojojin kasar faransa suka fara mamayar kasar algeria shugaban kasar faransa na lokacin charles na goma ya bayyana dalilan mamayar kasar algeria a lokacin kan cewa gwamnatin kasar algeria ta kasa biyan basussukan da kasar faransa ke binta har na tsawon shekaru uku kuma kudaden sun kai frank miliyan bakwai don haka shugaban kasar faransa na lokacin ya shelanta kasar algeria a matsayin barazana ga kasar faransa sai dai mutanen kasar algeria sun tashi don kare kasarsu daga mamayar kasar faransa sannan har bayan mamayar kasar mutanen kasar algeria sun ci gaba da yakar samuwar sojojin faransa a kasar algeria daga cikin waɗanda suka jagoranci mutanen kasar algeria wajen korar sojojin faransa algeria dai sun hada da abdulkadir aljazairi wanda ya fafata da su na shekaru masu yawa bayan mamayar kasar algeria dai faransa ta yi wa kasar mulkin mallaka har na shekaru 130 a cikin wannan lokacin ne suka sace arzikin kasar ta algeria musamman ma'adinai sannan suka kashe mutane da dama da ƙarshe dai mutanen ƙasar algeria sun ƙara tashi har sai da suka kori sojojin faransa daga ƙasarsu a shekarar 1962 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan mayan shekara 1974 miladiya kasar india ta gwada makaminta na nukiliya a karon farko a hamadar rajasthan da ke kan iyaka da kasar da kasar pakistan sannan bayan wasu shekaru 24 wato a shekarar 1998 kasar india ta sake gwada wasu makaman nukiliya har guda biyar da haka kuma kasar india ta zama kasa ta shida a duniya wacce ta mallaki makaman nukiliya? har ila yau bayan wasu shekaru kasar pakistan ma ta gwada nata makaman nukiliya, wanda ya mai da ita ma cikin kasashe masu karfin makaman nukiliya a yankin asiya da kuma duniya wannan kuma ya tabbatar da cewa matukar manya-manyan kasashen duniya wanda suka hada da amurka rasha china faransa da kuma ingila ba su wargaza makamansu na nukiliya ba to kuwa sauran kasashen duniya za su ci gaba da neman mallakar wannan makamin. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kamuku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ya haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. a yau za mu yi magana ne a kan saɓanin da ake riya cewa da akwai shi a tsakanin shugaban ƙasar amurka donald trump da kuma firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da fatan za ku kasance da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanayin da ake ciki a yanzu a duniya ba zai bai wa amurka damar ta ci gaba da yin abin da ta ga dama a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ba ita kaɗai dalili kuwa shine abin da yake faruwa a gabashin turai da rasha ta dagula masa lissafi hakanan kuma yadda kasar china take faɗaɗa ikonta da tasirinta a sassa mabambanta na duniya dukkanin waɗannan dalilan suna nuni da cewa lokacin da amurka take cin karanta babu babbaka a duniya yana zuwa ƙarshe abu ne mai yiwuwa wasu manazarta su gina ra'ayinsu akan cewa abin da yake faruwa tsakanin donald trump da netanyahu sabani ne da zai rage girman alaka tsakanin kasashen biyu kuma zai samar da rashin daidaito a fagen alakar tasu a cikin wannan yanki na yammacin asiya da wasu masharhantan kuwa suna ɗaukar cewa sabanin da yake faruwa sakamako ne na rauni da gajiyawar ƙungiyoyin matsin lamba na 'yan sahiyuniya a can Amurka, wajen jawo hankalin gwamnatin Amurka, ta yi abin da 'yan sahiyoniyar suke so a bisa yadda siyasa amurka ta rika tafiya a ƙarƙashin gwamnatocin baya ta rika kare manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma a lokaci ɗaya tana cutar da tata manufar kamar yadda masu wannan ra'ayin suke faɗa sai dai kuma a fili yake ba a kowane lokaci ne manufofin bangarori biyu musamman kasashe yake zama daidai wa daida ba ana samun saɓani a nan da can idan aka yi nazarin abin da ya faru a fagen siyasar ƙasa da ƙasa bayan yakin cacar baki wato lokacin da tarayyar soviet ta rushe za mu fahimci yadda haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi amfani da yadda amurkan ta mamaye fagen siyasa na wasu shekaru domin ta amfana da ƙarfin soja da amurkan take da shi da fifiko da tasiri a duniya ta yi abin da take so a kan falasinawa duk kuma ƙoƙarin da ta yi bai wuce na tsoratar da makwabtanta ba akan cewa fa ita tana da ƙarfin soja da ya fi na kowa a lokaci ɗaya wannan amfani da ƙarfin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi yana taka rawa wajen korar wasu ƙasashen yankin zuwa ga aljihun amurka da rungumarta ƙungiyoyin matsin lamba na 'yan sahiyoniya sun fahimci cewa saboda amurka ta ma mai fagen siyasar ƙasa da ƙasa to da akwai dama mai girma a gaban haramtacce ƙasar isra'ila ta shimfiɗa ikonta a cikin wannan yanki da yammacin asiya a dalilin haka lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take amfani da ƙarfi a cikin wannan yankin to a lokaci ɗaya kuma tana kara manufofin ita kanta amurkan ne sakamakon hakan shine cewa faɗi tashin da ake fuskanta tsakanin trump da netanyahu wani abu ne da ya bujiro ba shine tushe ba a cikin wato tarihin alaƙa tsakanin amurkan da kuma haramtacciyar ƙasar ta yahudawa kuma shi ma yana da manufa amurka kamar yadda aka santa tun da ta shiga wato shigular haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan ƙirƙirar wannan ƙasar da birtaniya ta yi ta zama wa makarbiya akan dukkanin laifukan da ta aikata a fagen soja siyasa diplomasiya duk tana ba da kariya da taimako har ta kai wasu masharhanta suna ɗaukar cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce take juya shugabannin amurka suna yi mata abin da take so a bisa wannan dalilin ne masu wannan ra'ayin suke ganin cewa da wuya a iya raba tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka duk da cewa manufofinsu suna iya raba hannun riga a wasu lokutan amma da wuya ya zamanto ƙawancensu ya rabu abinda hakan yake nufi shine cewa saɓanin da ake gani na zahiri a tsakaninsu bai wuce na hanyoyin da ya kamata a yi amfani da su ba domin cimma manufofin da aka shimfiɗa wacce kuma suka yi tarayya a kanta manufar da haramtaccen ƙasar isra'ila take da ita ita ce hannunta ya zama shine a saman kowace ƙasa daga cikin ƙasashen wannan yankin na yammacin asiya ita kuwa wannan manufar a ƙashin kanta ba ta cin karo da mahangar amurka domin za ta zama wa amurka tamkar wani kare ne mai haushi akan ƙasashen wannan yanki ba a baya ba balle kuma a wannan lokacin mahangar amurka akan abin da take sanya faru a gaza da kuma gwamnatin kwarekwarewar falasinawa a ramallah ba ta da wani bambanci da abin da shine haramtacciyar kasar isra'ila take so hakanan kuma abubuwan da suke son faruwa a cikin kasashen labanan da syria a ƙarƙashin manufar kafa faɗar isra'ila dukkanin matakan da donald trump ya ɗauka da a zahiri sun ɗauki salon cin karo da na baya manufarsu ta ƙashe ita ce ba su ci karo da manufofi na haramtacce ƙasar isra'ila ba misali a zahiri gina wa saudiya cibiyar makamashin nukiliya na sulhu ba tare da an kulle yarjejeniya tsakaninta da haramtacce ƙasar yahuda ba a baya sharaɗin yin hakan an ɗan farashi ne da ƙulla alaƙar diflomasiya tsakanin saudiya da kuma tel aviv a yayin ziyarar donald trump ya kai zuwa ƙasashen larabawa musamman saudiya qatar da kuma haɗaɗɗe daular larabawa bai ji wata magana mai ƙarfi a kan batun gaza ba da halin da falasinawa suke ciki maganar da aka yi masa bata wuce raɗa ƙasa-ƙasa ba abin da ya ji shine ma roƙonsa ake yi da ya bari a shigar da kayan agaji ba tare da an ƙasƙantar da Netanyahu ba. Trump ya yi nasara mai girma a ziyararsa zuwa yankin tekun fasha ta hanyar raba alaƙa take tsakanin batutuwa masu yawa. Ya iya samun kuɗaɗe malala gashin tinkiya daga ƙasashen larabawan da ya ziyarta har da jirgin sama aka bashi wanda gwamnatin amurka kanta tikitin raddudin sai wa shugaban ƙasa amurka irinsa batun cirewa siriya takunkumi da ake magana a kai ba komai ba ne sai wani hoton da ake son tallata wa duniya da nuna mata cewa larabawan da trump ɗin ya ziyarce su sun shawo kansa ya yi haka alhali hakikanin takunkumin da ƙaƙaba wa siriya wanda ake kira da dokar sarki majalisar amurka ce ta congress ta ƙaƙaba shi ita ce ko kaɗai za ta iya warware shi sakamakon farko na ziyarar donald trump shine ya samu kuɗi dala tiriliyan da larabawan za su zuba jari a amurka sannan kuma ya koma da kyautar jirgin sama wanda kudinsa shine dala miliyan 400 hakanan kuma ya samu kasashen larabawan sun yi sahu a bayansa za su mayar da amurkan ta ci gaba da zama ita ce hannunta a sama bayan wato kawata ko kuma wato wata ke amfani da ita a nan yankin yammacin asiya wato haramtacciyar kasar isra'ila a dalilin haka abin da ake kallo a matsayin saɓani a tsakanin trump da na yahu na zahiri irin saɓanin da yake a tsakanin 'yan fashi ne akan hanyar da ya kamata su yi amfani da ita wajen yin sata. ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirma da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. tarbiyyar iyali Mistararo, salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu. Barka da haka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali. Shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata. wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau masu sauraronmu abin kauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin. a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauce ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhali a yau bai sani ba baka taɓa jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya samu al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imam ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a kas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko ma'ana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani, wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da al-ilm babu talauci bayan ilimi To madalla muna kada jan hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH Hausa na birnin Tehran na ke ƙarƙashin Hausa TV inda muke ci gaba da tattaunawa da Malam Muntaka Tahir daga birnin Yamai. Malam da ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya. Malam Bismillah. wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba a kan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba, tambaya: shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shine ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zuwa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko ga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masu sauraro ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin albeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. yara manyan gobe yara ku bi ma iyaye in ku da Allah sannan yara ku makaranta kun ga muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai wanda ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya to da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da ku na sada zumunta tsakanin ƴan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai assalamu alaikum wa a sashen hausa na muryar musulunci ta iran barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya farko suna na ibrahim dan fulani yayari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchi da ke tarayyar najeriya dan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mabota wannan shiri akwai abokai na irin su kadoro da gaga dan fulani wurji iliyasu iliyasu gulawa iliyasu yakubu digawa akwai isa jikan mai sade lawan sade daura aliku auta kafin yalwa ahman afan bajo gabula makillu mai gallaba murtala dabba su kaga dama akwai ibrahim laura gauta akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gulela ali gamadau akwai baban gida buba fajewa da na tsallaka jamhuriyar nijar akwai irin su yazo madattai da magaran akwai malama ramatu isiyak babban birni ya mai tsoho mai albarka isa abubakar da daukacin masu sauraron wannan gida wannan masta da alkasin da ke garin a agadas ba a ƙarshe ina miƙa saƙon faltan alkhairi zuwa ga mai gabatar da wannan shiri wato hassan barka ina muku fata alkhairi sunana na fulani ya yari a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci da ke kasa Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim gadon Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komini da ta kwarnaka birnin kwakwarna take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihiyar jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. amar dan kana gari iyalin gidanka baki dai amar dan alkasan babali mu dake agaris na gaida aisha konsayar dake birnin agaris akwai asaman mun bala agaris akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga yahuza mai kalanda dake can garin antu cikin kasar mai ne mishi barka da sai juma'a lahiya gaisuwa ta musamman zuwa ga hakima mai sabirin sado ta birnin ilis akwai eh, akwai abokina muhammad dan balibiri ya mai nijar akwai tsobaka tso mai albarka akwai rahmatu ka birnin yamai akwai adaji amman tari ya mai nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga malam kabiru dake nan wajen makarantar malam abu makarantar malam abu dan guru birnin maradi akwai hajjar bili mala adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga adam harka ta kasa akwai ibrahim shushan dan garin kasage akwai abdullahi tedi yaro mai ganin mutuncin mai yadan mala jihar maradi akwai ibrahim shushan dan garin kasage Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja, mun ba mu da matasan Afirka reshen jihar Neja. hakikanin gaskiya muna mika sakon gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan gwagwarmaya na lahiyar afirka baki ɗaya da ainihin duk duniya ma dai muna musu fasa alkhairi duk wanda allah hukunci wannan murya ɗan abubuwar ma ina mashi fata alkhairi da fatan Allah ya kara dankon zumunta a tsakani Allah ya kara dankon zumunta a tsakani ina muku fata alkhairi daga Ibrahim Yawanki Huna a garin Mai a Kimba jihar neza. masu bibiya wannan sashi na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran na musu fata alkhairi farkon lamba zuwa ƙarshen lamba da fatan ana cikin koshin lafiya allah bamu zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka masha Allah ina muku fata alkhairi musamman babban jagora Hassan Barka da fatan Allah ya ƙara kwarin gwiwa Allah kuma ya kara basira da kai da 'yan uwa da abokan aiki ina muku fata alkhairi mazan ku da matan ku a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkan mu da warhaka mu magana da wani daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Mamba na kwamiti na masu kira da sauraro reshen Niyami a jamhuriyar Nijar. da farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe na hausa da fatan kuna cikin kofin lafiya sannan kuma ina kiran dukkanin ina gaida dukkanin mambobinmu na kwamiti masu kira da sauraro da suke a faɗin duniya a ko ina musamman idan na ɗauka daga nan mai akwai shugaba tsoho mai albarka akwai muhammadu dan bari akwai ahmadu isa akwai alhaji ahmad tari da dukkanin da mambobin mu ba sai wanda wani bai na yi musu fatan alkhairi da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya da kuma eh, alhaji abbali da yake a gades akwai abubakar hamad da yake garin durko akwai kuma malam musa hamad da yake niyami akwai kuma alkasun da yake garin agadas ina fatan dukkanin suna cikin koshin lafiya a tashi lafiya sashi hausa da boh assalamu alaikum taharar munin musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangancewa ranar juma'a da kuke bamu gashe gashe mu ga uwa da manan arziki muna godiya hassan barka ina maka fatan an yi juma cikin koshin lafiya Allah karfe ba jimu da farko ina gaida isu mai kayan waya wanda yake cikin tasha ina gaida isu madatte sunusu madatte ina gaida rahmatu isaka wanda take yeme ina gada samun dan mutanen limanci wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusan makarantar malam abu wanda yake maradi akwai yabi mai kayan kwali cikin tasha nan da magaran akwai dan eh, kabu kabu isiyaku shi ma bakin tashar da magaran akwai eh, laura sai kin ga ta kowa ta ki tawaye gani eh, magarya akwai baban dima bande akwai malam kabiru wanda yake nan magarya akwai hamisu eh, ya dan kuka wanda yake nan magarya akwai hamisu wanda yake nan magarya akwai salisu kwamando unguwar gona wanda yake dan ciyau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Mun waye gari wannan safiya Allah subhanahu ya gwada mana marice lafiya. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Farko sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka mamba na masu kira da saurare na radiyoyin Afirka baki daya. Ina maka fatan alkhairi Hassan Barka da kai da abokan aikinka na gidan rado Iran. Allah ya kara ɗaukaka ku ya kara muku jagoranci ya kara muku karfin gwiwa to da farko ina gaida alkasim ma'azu wanda yake a birnin agadas akwai alkasim ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake a birnin agadas akwai raba mai aski wanda yake a garin da magaran akwai maman sani dauda wasu wanda yake a nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da magaran akwai mamman sani dauda wasu ina gaida su ina kara gaida su da shi da iyalansa akwai isa mai dala bushiri akwai maman lawali Ali Dan Kwairo wanda yake nan garin da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na gidan Radio Iran. Ga farko kuna tare da Umaru Musa daga mai mamba da masu kira da saurari ne kin mai. Gudubin gaisuwa da fata alheri. Daga farko Hassan Barka ina gaida ka tsoho mai albarka. Gudubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. Eh, usman dan bare bari da fatan kana lafiya ka waye garin juma'a lafiya da fatan kowa da kowa na lafiya mala abdulwahidi fatan kana lafiya da ahmadu bagube muhammadu ɗanluma abbas albana da fatan kowa na lahiya alhaji bawa Ba'ari. da fatan ana lahiya alhaji adamu da fatan kowa da kowa na lahiya suleiman kanina da fatan kana lafiya kawaye jima'a lafiya to masha Allah da mun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kowa da kowa na lafiya Allah ubangiji ya gwada mana maricin lafiya kuma wanda mun kawaye sahiya jima'a Allah ya gwada mana maricin ta lafiya a radio ta hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari maji na masu kira da shurare na afirka eh, muna cikin ƙarshen mako akwai na farko akwai hassan mamman barka akwai shugaban namu alkasin babanmu limam ahar akwai alkasim can ma agadas an mu akwai malam kabiru mai makaranta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai sarkin aiki din na ƙasa akwai malam ibrahim gwangwaron dam akwai dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ibrahim bankola magatakarda dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi mu zo nyamai akwai shugaban namu eh, tsoho mai albarka akwai ramatu akwai lawali andu akwai malam ah, musa indo dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga la president king tamu ta masu kira da shuwarai na reshen yamai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga isu matattai ya kuma aski ba da laka kabiru sule mamman dozuman taksi moto a madadin shi gaba daya kanina abokina sarkin aiki abokina ne na kai na ashe ba ma kanina ba ne akwai kanina can karami mai aski don gaisuwa da fata alheri zuwa ga kowa da kowa ta bature hin ce muku bon weekend ai hutun karshen mako lahiya Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran na Malam Sule Malam Fal daga jihar da Magaram amma a yanzu ina nan Niamey ma'aikaci a Radio Savoir FM mai watsa shirye-shirye bisa kan mita goma tar da biyar da dugo takwas a zango FM. Ilaja Hassan barka fata alkhairi zuwa a gare ka barin kai godiya ta ga Allah su subhanahu da tutal mulki man sha'u wanda ya sake kaddara saduwar mu da al'umma a daidai wannan lokaci kuma ya bamu dama ta mu gaida yan uwa da mu arziki. Ma'aikatan kafafen watsa labarai na faɗin Afirka gabaki da shirye na ta musamman zuwa gare su na kasar Nijar Nijar baki da na jihar da magaram duka dai al'umma musamman ma na nan babban birnin Niamey yan maradi yan tawa yan talabiri yan doso yan agarsa yan difa kai da sauran duk wata jaha da ke fadin kasar mu ta Nijar magabatan mu na Nijar ina musu shishina ta musamman a karshen wannan mako yalla malam sula malam falal hajja fatima da barira gamba mamar abba bakon Sula. zina malam Sula, dahara malam Sula, rakiya malam Sula, sanusi malam Sula, umar malam Sula, bashariya malam sila hawa'ula malam Sula, musuba malam Sula, abdulaziz malam Sula, nasir malam Sula, sanusi malam Sula, abba malam Sula, habana malam sula da dukkanin family malam sila dahara malam sula rakiya malam sula zina malam Sula, fatan alkhairi zuwa gare su Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan ku da haka fatan kwana lafiya. Ina ma kowa da kwa fatan alkai da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Da farko yana ga da Sanusi Madatai, Isu Madatai, Dozman moto Mari Kuran Daga, Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura, Isu Mai Gyaran Waya, akwai eh, Mamman Sani Dauda Cinwanza, akwai Mamman Sani Umaru da sauran 'yan uwa da amina arziki mana ma kowa da kwa fatan alkai da fatan kwana lafiya. Da magana Malam Bashir Babban Tasha Layin Difa da Magaram. Sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci musulunci ta Iran. a farko dai suna na Abdullahi laro mai ganin mutuncin na daga dan Malam Jihar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya ta musamman da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin musamman da kuke ba mu dama mana gaishe gaishen zumunci musamman an zo karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaishe da shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi na gaishe da gaishe na gaishe da ahalin gidan nashi ranka kafa da fata an yi zuma a cikin koshin lafiya kai malam muntari magini garin dangwani na mishi fata na alkhairi Shatu babban birnin Agadas suna maka na alkhairi da fatan an yi sallah juma'a cikin ƙoshin lafiya ko hajiya Razina tun daga nan birnin Arabiya fatan alkhairi zuwa gare ta akwai malama Nafisa nan babban birnin Abuja jinjina ta musamman sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Tehran mai magana samun haske dan mutale manci birnin jamhuriyar Jihar shiri na ƙarshen mako na gashe gashe na gaida yan uwa da abokan arziki to matakin warko da ya san barka kai mai gabatar shiri na gaida ka da dukkan abokan aikin ka na duniya baki daya zan gaida sultan ahmed ali zaki a nan maradi sultan abu da bala marafa a tsibirin gobir ta maradi ina gaida su san ɗan jaja alherin allah kai maka iliya mai kaci da shayi ibrahim yanki wula a nan garin mai godiya mala alban kula kabiru makaranta bala abba ibrahim shawara garin kasagi garin kaya dan walhu murtala mai gini abdullahi yaro tele mai garin mutuncin mayar ke dan malam eh, sai eh, domin gazo da tare zuwa gare ka alhaji umar gago eh, a wajen tajirai kenan da alhaji sabiu kalla sa alhaji sani gwanda alhaji sani sunan Sale ɗan Dankwani da <clears throat> alayya ya kashe da sauran dukkan masu kudin jami'ar ina gaida kowa musamman alayyar margago da eh, alayyi sauran zamar baki daya irin su alasani atiya irin su alaiman tarabu wata ina gaida su eh, dun gazuwa da wata alayyar zuwa gare ka sarkin malamai liman musa musa antoma da liman shafi'u liman mai idi da liman musa sa'an kasi da liman rayadun da liman abdulmalik almusufa musa antoma da eh, dun gazuwa da rege da hajji rahina da ramata isaka da kabiru makarantar malamar rawar shari'a garin kasagi da dukkan da yan uwa da masu kira da masu saurare na wannan radio mai tara albarka radio tehran ina gaida kowa da kowa shirin na ƙarshen mako a gaida kowa da kowa. to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.